Tun wasu kallon mu barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. dubun dubatar mutane sun yi cincirindo a Tehran domin juyayin mutuwar kwamandan sojin Iran da Amurka ta kashe. Ko wannan ita ce makarantar da tafi kowace hadarin zuwa a duniya? Muna tafi da rahoto kan wannan makaranta da ke bakin daga a Afghanistan. Haka ma za ku ji abin da ya sa wata mai ninkaya 'yar shekaru goma sha biyar daga Zimbabwe ta lashe takobin zarra a wasannin Olympics. Tehran, babban birnin Iran, ya yi cikar kwari a yau da dandazon mutane waɗanda suka halara domin makokin Qasim suleiman kwamandan sojan ƙasar da Amurka ta kashe ranar Juma'a. 'Yar margayin ta yi jawabi a gaban taron, inda ta yi kashedin cewa Amurka za ta ga baƙar rana nan gaba. Ga rahoton Aishatu Musa. Manyan titunan Tehran sun cika makil da masu makoki da aka kiyasta sun kai miliyoyi. kisan janar kasim suleimani ya girgiza masu tsatsauran ra'ayin kasar matuƙa amma ba duka 'yan iran ne suka kaɗi kama haka ba suleimani yana da faɗa a ji sosai a gwamnatin da ta bindige ɗaruruwan masu zanga-zanga a kan titunan iran a ƙarshen bara wataƙila waɗanda suka halarci zaman makokin sun yi na'am da yadda ya kashe maƙudan kuɗaɗen jamhuriyar islamar wajen kulla kawance da kafa kungiyoyin sa kai a Lebanon da Yemen da Iraki da kuma Siriya. Iraniyawa da yawa ba su amince da hakan ba yayin da takunkuma Amurka ke yin illa a rayuwarsu. To sai dai shugabannin Iran ɗin sun girgizu sosai. Jagoran addinin ƙasar Ayatollah Khamenei ya yi ta kuka yayin da yake yi wa na hannun daman nasa addu'a. janar ɗin da shine ginshikin tsaron gwamnatinsa diyar kasim suleimanin wato zainab ta yi jawabi na tsiman jama'a inda ta nemi a ɗauki fansa domin mahaifinta da ta kira shahidi iyalan sojojin amurka da ke gabas da tsakiya waɗanda suka shaida munanan yaƙe-yaƙen amurka a siriya da iraki da lebanon da afghanistan da yemen da kuma falastinu za su kwashe lokacinsu suna jiran mutuwar 'ya'yansu na a bagadaza bayan mutuwarsa suleimani ya zama kamar ɗan uwan jagoran mayakan sa kan iraki abu mahadi al-muhandis wanda shi ma ya hallaka a harin na amurka a bayan sa, makamai masu linzami na iran na nufar wuraren da ba a tantance ba mayaka waɗanda galibi suka samu horo da makamai a ƙarƙashin sulemani waɗanda kuma aka shiga cikin rundunar sojan iraki su ne ke kai hare-haren akwai kuma hoton shugaba trump suna ƙoƙarin su yi barazana kamar yadda yake yi hatta Wannan dan majalisa mai goyon bayan Iran, Uday Awad, ya ce zai yi kyau Mr. Trump ya ƙara tura sojoji zuwa yankin don su samu su ƙara tura akwatunan gawa zuwa Amurka. A ko'ina a fuskokin jama'a ko a waƙe-waƙe da hirarraki, za ka ga cewa suna son a mai da martani. Abu ne da zai ɗau dogon lokaci kamin ya kau. Za ku iya samu wasu bayanan kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. To a yayin da gwamnatin Afghanistan ke kokarin tattaunawar ido da ido da 'yan Taliban har yanzu suna ci gaba da gwabza fada a wasu yankunan kasar. Daga cikinsu akwai lardin Kafisa inda ake da wata makaranta da ta tsinci kanta dab da fagen daga. Malamai da ɗalibai na tafiya makaranta suna masu kaucewa bama-bamai da harsasai. Gadi rahoton Ahmad Abba Abdullahi. Ɗalibai kenan na shirin shiga aji da safe a wannan makarantar maza da ke yankin karkarar Afghanistan. A kowace safiya, sojoji na zuwa don su kare ɗaliban da malaman su Mutane na jefa rayukansu cikin haɗari don dai kawai su samu ilimi. The is under the table. Ko a cikin azuzuwa ma ba su tsira ba. Mayakan Taliban da sojojin gwamnati sun sa makarantar tsaka. Tun makarantu da yawa suka rufe a yankin. Muna fuskantar kalubale sosai akan hanyar zuwa makaranta. Ana rutsawa da mu yayin da ɓangarorin biyu ke musayar wuta. Wannan ya sa ba mu isa makaranta akan lokaci. shugaban makarantar ya ga tashin hankali iri-iri ya ce mun yi asarar mutane da yawa a shekaru ashirin da suka wuce ɗalibai kimanin hamsin da malamai goma sha biyu sun halaka ko sun jikkata a wannan ajin akwai 'ya'yan 'yan taliban da na dakarun gwamnati amma abin da kawai ke haɗa su gogayya a nan shine wasan kurket wani ta'alim muhimma sakona ga duk wani matashi shine ya ci gaba da karatunsa saboda ilimi yana da muhimmanci matuƙa zai iya sauya rayuwarmu duk da irin tashin hankalin da waɗannan ɗaliban suka gani a fili take cewa suna da yunwar samun ilimi yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce sojojinsa sun so mu tashi zuwa kasar Libya. Ya shaida wani gidan talabijin cewa aikinsu shine kare gwamnatin kasar da aka amince da ita da ke birnin Tripoli. A makon jiya ne majalisar dokokin turkiyya din ta amince da tura sojojin domin hana mayakan Khalifa Haftar kama birnin. An samu saukar ruwan sama a gabashin Australia yayin da wutar daji ke ci gaba da daidaita kasar. an yi ruwan ne a gabar teku ta gabas a wasu wuraren kama da bakin kwarya amma jami'ai na gargadin cewa yanayin zafi zai karu nan da ranar alhamis kuma akwai fargabar cewa wutatan da ke ci a dazukan jihohin new south wales da victoria za su haɗe su zama wata gagarumar wuta wadda ta fi kowa samun lambobin yabo a gasar olympics daga afirka ita ce cassie coventry mai ninkaya daga zimbabwe kuma ita ce tafi kowace mace kafa tarihi a ninkaya a zimbabwe din to amma yanzu donata katai yar shekaru goma sha biyar ita ma daga zimbabwe din ta fara tashe inda a bana ta shafe tarihin karsti wanda ta kafa a matakin ƙasa ga shamsiya haruna da fasarar labarin donata katai din Idan ina ninkaya, nakan ji damuwa da matsaloli na suna gushewa Sunana Danata Katai, ni mai ninkaya ce da ke da shekaru goma sha biyar daga Harare, Zimbabwe. Ina daga cikin tawagar ƙasata masu wasan ninkaya. A baya-bayan nan na ciyo lambar zinari a Tunusia wajen gasar ƙananan 'yan wasan ninkaya na Afirka. Na so mu koyan yadda ake yin ninkaya lokacin da nake shekara hudu, saboda iyayena ba su son in nutse a ruwa. Daga nan kuma sai na shiga tawagar ninkaya ta makarantata. Cast Coventry ce 'yar wasan Olympic mafi samun nasara a Afirka. Katai ta zarta nasarori da dama da tsarar cast suka samu. The first time I swam 33 yards of butterfly, karan farko da na yi ninkayar yadi 33 salon tafiyar filfilo ina jin daƙiƙoƙi goma sha shida ne na rasa a wani tarihi daga ƙarshe na haye tarihin kamar abu ne na kaduwa saboda babu wanda a zahiri ya sa ran zan cimma tarihin a kwanan nan kuma na soke wani tarihi na shekara goma sha biyar na ninkayar mita 100 da baya-baya In the future, I would love to compete at the Olympic Games. A gaba zan so shiga gasar Olympic, zan kuma so in nuna wa yaran da basu kai girma na ba cewa duk da yake damar yin ninkaya ba ta da yawa, za a iya cin mata. To a sauran labaran wasannin kuwa yanzu haka ana karawa tsakanin Arsenal da Leeds United a zagaye na uku na gasar FA Cup. Kawo yanzu ba wanda ya ci wani. Arsenal na buga wasan ne ba tare da mai tsaron bayanta ba Callum Chamber. saboda raunin da ya ji ita Khalid na buga wasan ne ba tare da Eddie Nketiah ba wanda Arsenal din ta yi wa yi daga aron da ya je a lit din za ku samu dukkan waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbchausa.com kuma kada ku manta za ku iya tafka muhawara a shafinmu na bbc hausa facebook to amma yanzu ni haruna tanga ke ce da ku sai an ku daga nan london mu kwana lafiya